DW darasin rayuwa. Musamman halin da ake ciki yanzu mutane talaucin nan ya sa su rowa ko kana da shi kana jin kyashin ka bada kowa yanzu yana neman a taimaka mai. Yanzu za a ga mutane da yawa mutum yana da abincin da zai iya ci kamar na wata uku ko wata hudu amma za ka ga makocin shi wanda yake kusa da shi bai da abin da zai ci amma yana ganin kyashin ya ɗauki wanda zai ɗan bashi wanda zai dauke shi kwana ɗaya. To wannan shine batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai nazari a kai. Masu sauraro barkanmu da sake kasancewa tare a wannan shiri da kan yi nazari akan darasin da al'umma suka koya bisa wasu sauyi na rayuwa da suka tsinci kansu a ciki. Sunana Binta Aliyu Zurmi. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a mabuɗin shirin, al'umma na fama da matsanancin hali na rayuwa wanda da dama suka ce ba su taɓa shiga irin shi ba. To sai dai akan samu wasu da ke da hali a tsakanin al'umma ko ma dangi na kusa da sukan kisa taimaka bisa wasu dalilai nasu. ana ganin wasu tsabar ragen rowa ce ke hana su kai wa al'umma ɗauki wasu kuma ana ganin suna tsoron karɗan abin da suke da shi ya ƙare kasancewar an ce idan dambu ya yawa baya jin mai yayin da wasu da dama ke cewar kallon kitse ake yi wa rogo wasu da gaske ba su da halin taimakawa a wannan lokacin sanin da aka yi musu To kai tsaye za mu tattauna da masanin zamantakewa a tsakanin al'umma Malam Husaini Ɗahiru. To Malam Hussaini, kana ganin rashin taimakon nan da ake kuka da shi a yanzu haka yana da alaka da rowa? Rowa wata aba ce wadda tana da fanni da yawa. Ana iya gadanta, ana iya koyanta wajen harkar tarbiyya. Kamar hali ne wanda mutum yake tasowa da shi idan aka tambaye shi abu yana da shi kuma yana da damar da zai iya bayarwa amma sai ya hana musamman halin nan da muke ciki yanzu za a ga mutane da yawa mutum yana da abincin da zai iya ci kamar na wata uku ko wata hudu amma za ka ga makocin shi wanda yake kusa da shi bai da abin da zai ci amma yana ganin kyashin ya ɗauki wanda zai dan bashi wanda zai dauke shi kwana ɗaya ko kwana biyu ba zai bashi ba saboda rowa. A naka ganin menene ya sa mutane kan yi wannan rowa a daidai wannan lokaci da mutane ke da matukar bukatar taimako. Wasu da yawa suna yin rowa ne saboda suna tunanin za ta iya kawo musu talauci in suna bayarwa da dukiyar da Allah ya ba su za su iya talaucewa sun manta da cewa shi arziki daga Allah yake kuma duk abin da kake badawa ba zai kare ba to amma gaskiya akasari wannan tauhidin baya tasiri ga zamantakewar mutanen da ake zama da su yanzu tana da sababi da dama wata rowan ana iya gadanta ta bangaren uwa ko ta ɓangaren uba amma musamman an fi gadon rowa ta bangaren uwa saboda duk abin da aka ce ka sha shi a mama zai bi ka ne kamar yadda ake gadon mutunci ake gadon hauka ake gadon ciwuka haka irin na zamanin nan kamar su diabetes da hawan jini to ita ma rowa ciwo ce yi. ana gadanta misali yanzu tana da musabbabi sababbin yin rowa wani yana yin rowa ne ba don kuma ba saboda yana ganin abin da yake da shi zai kare musamman waɗanda ba suke ganin ba su da tabbas akan abin da ke faruwa yanzu misali ta iya yiwuwa kana da naira dubu biyar ne a cikin aljihunka to kai kuma kana ganin matsalolinka sun fi na dubu biyar ɗinnan, nan sai wani ya zo ya tambaye ka ka bashi taimako na dubu ɗaya ko na dubu biyu to sai ka dinga ganin cewa idan har ka ɗauki wannan dubu biyun ka bashi ya rage maka wasu sos da za ka magance wasu matsalolinka ne sai ka hana ka bada shi saboda kana tunanin kamar za ka iya fadawa cikin wani yanayi kai kuma baka tunanin da shi kuma yanayin da wanda ya tambaye ka din yake ciki to malam husaini wace hanya kake ganin ya kamata a bi don ganin masu irin wannan halin an canza musu tunani don su bada nasu taimakon ga al'umma eh akwai therapy da yawa da mutum zai iya samun kanshi a ciki wanda idan yana fama da larura irin ta rowa ya dawo ta iya ya daina amma ba dai ya daina gaba da ba dai ya rage musamman irin ruwan da ya zamanto an shata ne a mama in ka samu kanka cikin mutane waɗanda suke yawan bayarwa to ko baka bada dan Allah ba kuma an san kana da shi ko dan kunyar mutanen da suke tare da kai za ga a hankali a hankali kana bayarwa har abin ya zo ya zama wani daga ciki na halayen halayenka Wakilinmu da ke Kaduna Najeriya Muhammad Muhammad ya aiko mana da rahoto akan wannan batu. Rowa ɗabi'a ce na wanda mutum kan yi na hana ko ƙin baiwa kowa abin hannunsa. Akwai waɗanda suke ganin rowa hali ce ta wayo, wasu na ganin ciwo ce. Akan kira namiji mai wannan ɗabi'ar da marowaci, mace kuwa marowaciya, jami'in su kan kasance marowata. Ana samun wasu mutane da rowa halinsu ne ko suna da wadata ko talauci. An kasa rowa gida biyu, mai dalili da mara dalili. Rowa mara dalili ana iya cewa hali ne ko gado ko kuma sun koya, ba wai ƙin baiwa wa wasu wani abu ba su kansu ba su ci ba balle iyalai ko dangi balantana makwabta. Rowa mai dalili ana iya cewa waɗanda suke da ƙarancin abin hannu ko rashin sa kuma suna ganin idan sun bayar abin hannunsu zai ƙare a cewar Abubakar Abdullahi. To rowa dai tsakani da Allah dai a wannan rayuwa dai ta yanzu yadda muke ciki wani bi ma da rowan amma wannan rayuwa da muke ciki tsakani da Allah dole ya kasance ɗan riƙe kaɗan. a taimaka ma wani a taimaka ma wani wani bai ci abinci ba gidan shi wani yana da laluran mara lafiya da sauransu mutane zaka ga gabaki daya sai ka ga ruwa ta shiga tsakanin su gaskiya a halin da ake ciki rowar na neman zama ruwan dare a cikin al'umma idan muka duba mahangar al'adar bahaushe zaka ga marowaci abin kyama ne ko kuma ba shi da farin jini balle kwar jini a cikin mutane hatta yin mu'amala ba kowa ke son yi da marowaci ba kamar yadda abdullahi allarai idris ya bayyana bana rowa kuma bana son mutum mai rawa idan na ga mutum zai yi kyauta nakan kara ba shi ƙwarin gwiwa don ya yi kyauta saboda rawa ba abu ne mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake rawa to ga irin tanade tanaden da ubangiji ya masa in kana badawa kai ma Allah zai baka. Yanayi na yi wa dangi ko makwabta rowa sai ƙara ta'azzara yake yi a cikin al'umma musamman a wannan hali da muke ciki mata da suka fi kowa rauni na cikin wani matsanancin hali a cewar malama Hindatu Usman. kana da ɗan uwa mai hali kai kana talaka baka da shi ɗan uwanka ba zai taimaka maka ba sai dai wani can wanda bai san halin da kake ciki ba na rayuwar nan da ake ciki shine zai taimaka maka kuma kai ga ka da yaya kuma kana son a taimaka maka musamman halin da ake ciki yanzu mutane talaucin nan ya sa su rowa ko kana da shi ko kana da shi kana jin kyashin ka bada kowa yanzu yana neman a taimaka mai duk halin da nake ciki ni yanzu ina yaki cewa ina taimaka ma wasu sai ni kuma Allah sai ya kawo wani ya taimaka min a ƙarshe rowan na da illoli da suka shafa al'umma da kuma marowacin da ke cikinsu ga kuma mummunar ƙiyayya da take haddasawa a tsakanin masu hali da marasa shi abin da dole yake buƙatar sauya salo a tsakanin nasu. Muhammad Muhammad, DW Hausa daga Kaduna, Najeriya. Malam Hussaini jama'a fa na cikin wani hali. Rayuwar nan ta zama wani walbani walbaka. Kana ganin idan masu tsuke bakin aljihunsu suka ci gaba da tafiya a haka za su samu masu taimaka musu a lokacin da bukatar su ta taso? Eh wannan ayi haka yake ayi, Duk mutumin da ya zamanto baya alkhairi. To fa duk lokacin da wani abin alkhairi ya same shi ma zai ga rashin alkhairi tattare da shi. Saboda ai hannun bayarwa ka gane yana appreciating harbin hannun karba. Misali yanzu idan ya zamanto mutum yana da alkhairi ko da a ce wani sha'ani ne ya taso za a kowa na gogoroyo zuwa gurin sha'anin shi amma idan mutum ya zamanto baya bayarwa to tabbas ba da yake da buƙatar mutane su zo mai sha'ani ko wani abu alkur'an ba zai ga kowa ba To Malam Hussaini Dahiru kenan masanin zamantakewa a tsakanin al'umma da ke jihar Kaduna Najeriya. To a daidai wannan gabar bari mu ji labarin wacce ta ce ta shiga wani hali sakamakon rashin taimaka mata da dan uwanta ya ƙiyayi Sunana Talatu Yusuf a halin da ake ciki yanzu rowa ta yi wa mutane yawa ba sa son yin amfani da kuɗinsu su taimaka ma mutane kamar ni ina da ɗan uwa yana da kuɗi amma baya iya taimaka min ni da iyalaina babban darasin da na ɗauka a rayuwa yanzu shine kowa kansa ya sani gaskiya rowa ba abin yi ba ne. Masu sauraro ga baki ɗaya da haka shirin namu na wannan lokacin ya kammala a madadin sauran 'yan uwa abokan aiki musamman ma wakilinmu da ke jihar Kaduna Najeriya Muhammad Muhammad ni da na kasance da ku Binta Aliyu Zurmi ke cewa mu kasance lafiya.